gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim shi umar masarauta kashi na ashirin da takwas. ina mai kalamanki suke nufi shin kin taɓa yi wa fulani babu wani abin ne Jakadiya ta yi ajiya zuciya, sannan ta ce, Ba huruminki ba ne sai luba. Ba hurumina ba ne, amma ai ta kike neman yafiyar Ubangiji. In na me kika aikata ne da abubuwa suka caɓe mana lokaci guda. Ni fa na fara ɗora zargina a kanki, Dan na tabbata ruwa baya tsame banza. Zan shawarci takawa, domin na fantsama neman miki magani. Ba zan zara ido na ga kin lalace a banza ba. Idan ta kama ma, sai in ɗauke ki na mayar da ke can sashe na. tunda na lura idan na tsaya kallon ruwa kwaɗo zai iya mun ƙafa. Daga haka jakadiya ta fice daga ɗakin zuciyarta na suya. Ta kowace fuska, abin duniya goma da ashirin ne ma mai zuciya fula na Umaima. Hannuwa bibi ta zauna ta rafka uban tagumi, tana tunanin irin rayuwar jin daɗi da rashin tarin matsalolin da ta yi a baya. Ta wace hanya zan samu damar yankan gashin kan Basiru? Anya Musin zai bani haɗin kai akan abin da nake bukata na kai yarinya nan wurin shugaba? Fulani Umaima ta watsa kanta tambayoyi. Murmushin da ya jima bai sauka akan fuskarta ba, shi ya subuce mata, da ta tuna dabara da ta faɗo mata game da Musin. Ta yunƙura za ta miƙe, ta sake jin ƙasanta ya zazzago mata. Tsoro ya sake kama ta, dan a kullum ƙasanta sake zazzagowa yake. Me yasa haka? Me yasa na suka caɓe lokaci ɗaya? Daga can bayanta ta ji an furta saboda ni ma baki bani na zauna lafiya a lokacin da nake raye ba. Raɗau ta ji murya Fulani babba a kunnuwanta. Da sauri ta waiga ɗan tsorace. Karaf idanunta suka sauka akan miyan mage ta zubo mata idanu masu abin tsoro. Matsanancin tsoro ya sake mamaye Fulani Umaima. Tana shirin guduwa, azaba da ke adabarta ta sa ta fada ƙasa. Tana daga zonan ta fara jan jiki a hankali, magen ta ci gaba da tunkaro ta, har sai da ta ƙarasa gabanta. Duk inda zaki je ina biye da ke Umaima. Magen ta furta, sannan ta nutse ƙarƙashin ƙasa ta ɓace daga gurin. Rashin samarwa kai mafita da damuwa da ta cinkushe Fulani Umaima ta sa ta fashe da wani irin kuka mai cin zuciya. Inna wuri ce ta faɗo ɗakin a firgice jin sautin kukan Fulani Umaima. Allah ya taimaki uwar ɗaki na ya ƙara Fulani lafiya. Ranki shi daɗe, ranki shi daɗe. Da sauri Fulani Umaima ta katse Inna wuri. Inna wuri muna buƙatar keɓewa. Inna wuri ta fice da sauri don ita kanta har lokacin tana cikin matsananciyar damuwar rashin ganin Kamalu. Furgus Sam na ɗaukan Kamalu ya fara zabga matsanancin gudu. Bai sauke shi a ko'ina ba sai a can ƙungurman dajin Buhudu. A can cikin ƙaton wani farin dutse mai matuƙar ɗaukar idanu. Dajin cike yake da dogayen bishiyu a jajjere kamar wani ne ya dasa su. Sai dai kallo ɗaya idan kai, hantar cikinka za ta kaɗa, sakamakon yadda siffarsu take da yanayin tsoratarwa. Dutsen a yake, babu ƙofa ko guda a jikinsa. Sai da ya tsaya a wurin sannan ya ɗora tafin hannunsa a jikin dutsen. Nan take tsage gida biyu, wani ruwa mai garai-garai ya fara bulbulowa daga ciki. Ta cikin ruwan furhu sam ya shiga. Yana shiga dutsen ya sake haɗewa ya mulmule. Halittu ne kala-kala a ciki waɗanda suke ɗauke da siffar tsuntsaye, kawunansa ɗauke da ƙaho, waɗansu kuma siffar jikin birrai, bayansa ɗauke da jeluna. Duk ta hanyar da furhusan ya wuce, ɗaya bayan ɗaya halittun nan suke zubewa ƙasa suna gaida shi cikin wani irin sarƙaƙƙiyar yare. Tafiya ya ɗanyi mai nisa sannan isa tsakiyar babban filin da wata katuwar rijiya take. Yana buɗe murfin rijiya, take wani ƙasaitaccen gado ya bayyana. Da kansa ya ɗora kamala akan gadon. Daga ɓangaren hagu, Hulla ce fa cikin surar tsuntsu mai ɗan ban tsoro, ita da ‘yarta furtuhumu. Sai da suka ƙarasa gaban gadon sannan suka rikide suka koma surar adama. Furtuhumu ta matsa gefensa cikin shauƙi, ta sa hannu ta shafa gefen fuskarsa. a hankali Kamalu ya sauke ajiyar zuciya sannan ya buɗe idanunsa a hankali yake bin wurin da kallon mamaki ya ƙura furtuhum kallo yana jin kamar ya taɓa sanin fuskarta barka da hutawa ta furta masa a takaice furhu sam da ya rikide zuwa siffar da dattijan mahara zake zuwar kamalu ya matsa kusa da shi ya furta kamalu ka farka kenan barka da tashi sarauki sai a lokacin kamalu ya sauke ajiyar zuciya hankalinsa ya ɗan kwanta dattijan Maharas ina ne nan ka kawo ni? Ya sakar masa murmushi. Kada ka ɗaga hankalinka Kamalu. Nan ne wurin da za ku sami ‘yancin kanku kai da iyayenka. Rufe bakinsa ke da wuya sai ga waɗansu dattijai sun ƙaraso wurin masu ɗauke da safar inna wuru, bafajo da a'iru. Kamalu ya sakar masa murmushi yana sake jin karamci da ƙaunar dattijan Maharas a zuciyarsa. Sarki Abdulaziz kuwa tun da ya kwanta banda juyi babu abin da yake, Tunaninnika da dama suka mamaye kwanyarsa, yana sake jiyo kalaman dattijo Maras. Abubuwan da suka faru a ɗakinsa suka ci gaba da dawo masa, a ɓangare ɗaya kuma tagwayen larurorin matansa da suka fara ci masa tuwo a ƙwarya. Idan dattijo Maras ya warware maka zare da abawa, ka ƙara aure. Wani tsagi na zuciyarsa ya shawarce shi. Kada ka yi aure, ka dai nema musu magani. Ina ganin shi zai fi maka sauƙi, tunda kana gani a sakacinka ka rasa matarka, kuma uwar 'ya'yanka. zuciyarsa ta sake shawartarsa Don Allah ranka shi daɗe ka nemo mana magani ni kaɗai na san irin azabar da nake ciki a kullum ji nake ana fusgar ƙasa na kamar zai fito kalaman fulani baba suka dawo masa cikin kunnuwansa astaghfirullah Allah ka gafarta a Fatima Ubangiji ka yafe mana akan sakacin da na yi a kanta. Sarki Abdulaziz ya furta a fili idanunsa na cikowa da kwalla. Doda ya kasance abokin ‘yar tsamanta ne, ba ƙaramin jimami batan saye ba. a bangare ɗaya fargabarta ta ninku da ta tuna kusan ta silata ne hakan ta faru sai dai ta gagara furta kowa har mai gado a duk lokacin da ta keɓe ba ta da aiki sai tunanin halin da yake ciki wani lokacin har zubar da kwalla take wannan ne karo na farko da jawahir ta ji ba za ta sake biyo umarnin matar da ke zuwar mata a mafarki ba ko da za ta hallaka ta hatta mai gado sai da ta fahimci halin damuwar da jawahir ɗin take ciki don haka ta tsare ta da tambaya jawahir wani abu ne yake damun ki ne ko mafarki kika sake yi da matan nan ina ina tunanin halin da kamala yake ciki ne ko ya mutu ko yana raye Allah ne masani jawahir ta karasa maganar kamar za ta yi kuka addu'a za mu ci gaba da yi idan muna nuna karaya a fili za mu sake raunata zuciyar inna wuri ne don haka kika ga kullum nake sake karfafa mata gwiwa lokacin da musin ya gama shan fura wurin jakadiya tana fita bacci ya awon gaba da shi ya jima yana baccin har bayan sallar isha. Bayan ya tashi ya ɗan ji damuwarsa ta ragu, da haka ya wuce ya ɗauro alwala ya gabatar da sallolin da suke kansa. Zamansa ba jima fuskar Jawahir ta cigaba da dawo masa, a hankali murmushi ya subace masa. Fulani Umaima sai da ta yi wanka ta sake gyara jikinta, ta tura katon tsumma a ƙasanta domin ya dinga tare mata ruwan da ke fita daga jikinta. Ta rame sosai, fuskarta ta yi fayau kamar wacce ta jima tana jinya. Kai tsaye sashen Musin ta nufa a wannan karin ko baiwa ɗaya bata bari ta mata rakiya ba a lokacin da ta je yana zaune zugun cikin damuwa da sallama ta shiga sai dai ciki ciki ya amsa mata ya ɗauke kansa gefe a kusa da shi ta zauna ta aro murmushin yaƙi ta furta na zo bikon sarkin gobe hmm, kawai musin ya ce a baya na yi maka mummuna fahimta ne yarima a tsammani na yarima mai jiran gado kamar ka bai dace da auren baiwa ba amma a yanzu na fahimci irin soyayya da kake yi mata kuma na amince ɗari bisa ɗari sarkin gobe. Da kaina zan wuce har gaban takawa domin ne maka iso akan neman aurenta. Sai a lokacin Musin ya saki fuskarsa, ya riƙo hannun mahaifiyarsa cikin farin ciki. Na ji daɗi ƙwarai da kika fahimce ni ammi. A daren nan ko zan yi gaggawa dakatar da jakadiya tunda kin sako? a razana Fulani Umaima ta katse shi. Wace jakadiya? Me za ka dakatar da ita? Sarki Suleiman tare da mukarabansa cikin farin ciki suka koma masarautarsu. don bai shiga cikin sashensa ba kai tsaye wata kofa ya fara shiga wacce aka sassaƙa ta da zalla farin ƙarfe sai walwali take tana ɗaukar idanu kusan ya zame masa al'ada duk fita idan zai yi ko bayan ya da daga wani wuri sai ya shiga cikin wannan kofar babban ɗaki ne da aka ƙawata shi da kayan alatun more rayuwa a tsakiyar ɗakin an sassaka wata katuwar tattabara wacce aka yi mata adon fenti fari da baƙi sai waɗansu duwatsu da aka manna mata a jiki sai da ya ƙarasa ya sumbace ta sannan ya fito ya fice kai tsaye wuce sashensa da saukarsa babu jima aka haɗa masa ruwan wanka ya shiga ya gaggasa jikinsa sannan ya zira ya sharasa ta shan iska ya bayar da umarnin jakadiya ta kira masa matansa gaba ɗaya kowace tare da iyalanta sun yi matuƙar mamakin jin kiran da yake musu don haka kowace cike da wasu wasan dalilin su ta ƙarasa sarki suleimani matansa uku da 'ya'yansa goma cif yana da 'ya'ya maza hudu sai 'ya'ya mata guda shida. Uwar gidansa Fulani Habiba tana da 'ya'ya huɗu, uku mata sai namiji ɗaya, kuma babban 'yar sarki Suleiman mace ce mai suna Raihanatu. Matarsa ta biyu Fulani Sa'adiya tana da 'ya'ya mata biyu sai 'ya'ya maza biyu, idan kuma Fulani Zabba'atu tana da 'ya'ya biyu duka mata. Salamu alaikum. Muna buƙatar gaba ɗayanku ku ba mu hankulanku domin mu sanar da ku abin da yake tafa da mu na alkhairi sai da ya ne musu duk da suka yi da sarki Abdulaziz sannan ya ci gaba da cewa a yanzu haka ni da mai martaba mun zartar da lokacin auren su Rehanatu nan da makonni hudu masu zuwa cikin yarda Allah ina fatan ke Rehanatu ba za ki watsa mana ƙasa a ida ba cikin ladabi Rehanatu ta gyada masa kai farin ciki ko ya cika zuciyar mahaifiyarta har ya ki boyuwa dan babu wanda ba zai so ya haɗa zuri'a da masarautar Hudan ba sai da suka ɗan taɓa hira a tsakaninsa da iyalansa sannan ya sallame su kowace ta wuce sashenta. Bakin ciki ne ma mai zuciya Fulani Sa'adiya, don a ganin ta Yarima Musin da ‘yarta Hansatu ya fi dacewa. Dattijo Maharar sai da ya duba lungu da saƙon dajin nan, amma ko mai kama da jinsin halittar ɗan adam bai gani ba. A galabace ya zauna a bakin wata bishiya, sannan ya faɗa duniya tunani. Da wace shaida zan koma na sanarwa Sarki Abdulaziz? Shi kenan rayuwar Kamal za ta koma hannun Furhu Sam da zuri'a sa Dattijo maharar ya furta a fili. Sam ba zai taɓa yiwuwa ba. ya yi magana yana miƙewa tsere a bace. Na ji daɗi, har kullum ƙwarin ka ne yake ƙara rinjayar raunin ka. Kai mai farar zuciya da jin ƙai ne, don haka zan taimaka maka da baiwar da Allah ya hore min. Da tija Maraza an furta daga bayansa. Yana waiga ya ci karo da Malam Liman. A fili ya bayyana fara'asa ya sa wurinsa yana niyyar risina ya ɗago shi. Kada ka damu Maharas, babu isasshen lokacin da za mu ɗauka. Zan taimaka maka a ƙwato yaron nan, domin shi ɗin ba jininmu ba ne, kuma ba mu ba, matuƙar aka bar shi a cikinmu, an cutar da shi da iyayensa. Kuma a kowane lokaci suna iya sauya masa addini gaba ɗaya. ti jama'a zai jinjina kai sannan ya shiga zaga Malam Liman godiya bisa karamcin da yake nuna masa da soyayyar addinin Musulunci. Furkusam ya yi amfani da sirrin tsafinsa da sihiri, mu kuma sai mu karya shi da addu'o'in kariya daga ayoyin Allah. Ka dafa wannan dutsen da bismillah, bayan kayi alwala kuma ka ambata da yaƙini a zuciyarka Ubangiji shi zai iya aiwatar da komai, kuma da taimakonsa za mu samu mu kubuto wannan yaran Har sun yi tafiya mai nisa, Fargi ta dakatar da shi tana share hawayenta. Sannan ta furta idan zuri'a ka san amince na aure ka, na san halin ta. Har gaban abada ba za su lamince min ka ba Suleiman. Hasali ma a yanzu matuƙar suka ji alaƙa da ke tsakaninmu, gaba ɗaya hallaka ma za su yi. Haƙuri shi ya kamace mu gwarzona. ina ganin dama can tsafi na bai bincika mini daidai ba ba zan iya ba ba zan iya rabuwa da ke ba idan kin lamunce zan kai ki a ɗaura mana aure a ɓoye idan ya so na dawo da ke cikin dangina kafin mu nemar wa kanmu mafita fargi ta yi shiru tana nazartar kalamansa ganin kamar ba za ta amince ba yasa ya shiga lallashinta da gaya mata daɗaɗan kalamai har dai ya nasara a kanta alkeba jikinsa ya cire ya rufa mata ya ɗora ta akan dokinsa sai da suka yi tafiya mai nisa sannan suka fito cikin gari tsoro ƙararrai ma mai farge sakamakon wannan ne karo na farko da ta taɓa tsomo ta cikin gari ta baro dajin da suke rayuwa ki natsi ta. babu abin da zai kama ki idan kina nuna firgici mutane za su dasa zarginsa a kaina Suleiman ya furta mata cikin sigar lallashi bayan ya gama naɗe fuskarsa domin kada a gane shi can bayan gari suka wuce da ita ya buɗe wani ɗan ƙaramin gida mai ɗaki biyu ya saka ta a ciki sannan ya ce mata yana zuwa. Da fitarsa kai tsaye gidan waziri ya wuce, aminin mahaifinsa. nan sai ɗauko shi, sai da ya kawo shi cikin gidan sannan ya zayyane masa duk abin da yake tafa da shi. Zuciyar waziri Kal ya amince da buƙatar sarki Suleiman. Da a ganin sa nan gaba wannan auren da zai yi ba ƙaramin nakasa da damuwa zai kawo masa a harkar mulki ba. da babu wanda ya san da auren. Idan ya so nan gaba ko hayayyafa ta yana iya murje idan sai ce bai san zancen ba. don da har mahaifinsa ya iya tsallake ‘yarsa shafa'atu ya aura Suleiman wasu. A wancan lokacin, Suleiman har sai da yawa ta yin addinin Musulunci, amma fur ta nuna masa bata aminta da shi ba, ko da za ta shiga addinin sai bayan zuwa wani lokaci. Suleiman ma bai takura ta ba, don haka shi da waziri suka fice daga gidan. A can wani ƙaramin ƙauye waziri na da wani amini sunansa Khalidu. Tare da Suleiman suka tafi garin, waziri ya zayyane masa komai. Malam Kalidu ya amince zai zo a matsayin waliyin fargi, shi kuma waziri ya zo a matsayin waliyin Suleiman. Saka tara mutane a kofar gida aka ɗaura auren Suleiman da Fargi, kamar yadda addinin Musulunci ya hukunta. Da ɗan mamaki a fuskar Musin yake kallon mahaifiyarsa, ganin yadda ta razana lokaci guda. Ita ta ce min za ta wuce min gaba wurin takawa akan magana auren yarinya. Fulani Umaima ta sauke ajiya zuciya a fili, tana juya kalamansa a cikin zuciyarta. Ruwa fa baya taɓa tsami banza. Ni na san akwai manufar jakadiya a wannan magana. To ko ta gano neman yarinya nake ruwa a jala ne. Da sanni zan fahimci inda ta dosa. don na yi rantsuwa da ƙarfin ikon ba ma guje, jakadiya ba za ta taɓa kwaye mini baya ba. fulani na Umaima ta wasa zancen a cikin zuciyarta. Amma a fili sai ta ce, "Me yasa ka min haka Musin? Me yasa za ka ce jakadiya ta yi maka iso wurin takawa? Kamar baka san tsegumin cikin gidan nan ba?" sai na zauna har sai ran da kika amince sannan zan auri wacce nake so? Me ya laifi don jakadiya ta wuce min gaba wurin takawa? Fulani Umaima ta ƙirƙiro murmushin yaƙe, sannan ta ce ba komai ba ne ya na. Kawai ina gudun ƙananan maganganu ne. Yanzu dai ka tashi ka je ka ce wa jakadiya mun gama magana da kai. Tun farko ke ce biki su hakan ba ai. Da kin ba da kai bori ya hau, ai da hakan bata faru ba. Musin ya furta mahaifiyarsa. Fulani Umaima bata ce ufan ba, ta fice daga ɗakin. Tana koma ɗakinta ta samu da da sauran bayanta suna mata najanje najanje. Ganin Fulani Umaima ya sa suka miƙe da sauri kowannensu a tsorace. don ba so ɗaya ba ba so biyu ba ta hana riƙa ya shiga cikin bayi. A ce wata ba matsayinsa ɗaya ba. Amma ga mamakinsa sai gani suka yi ta wuce ɗakin ko ufan ba da ce musu ba. Baraka don Allah ki ci gaba. Kin ga na cire ƙafa ɗaya, saura lami da fa'iza. A ɗan tsorace baiwa baraka ta ci gaba, har lokacin hankalinta na kan ƙofar ɗakin Fulani Umaima. Gyara kanta ta sake yi, ta feshe jikinta da turarurruka kala-kala. ta ko ina kamshi ne yake tashi babban tashin ta bai wuce wannan ruwan mai ɗoyi da yake zubo mata ba da wannan tsokan naman da take zazzagowa yanzu a haka zan tunkari takawa fulani umaima ta furta a sanyaye idanu cike da kwalla ba ta da wani zaɓin da ya wuce wannan da haka ta sake bulbula turare ta wuce sashen sarki abdulaziz da ita kanta ta manta rabon da ta shiga sashen nasa da sallama ɗauke a bakinta ta shiga yana zaune da carbi a hannu A takaice ya amsa yana ci gaba da jan carbin. Daga can gefe ta rakuɓe tana raba idanu. Sai da ya shafa addu'a sannan ya zuba mata ido yana mamakin abin da ya zugar da ita lokaci guda. Amma kuma wari, ƙarni da turare mai hawa kai da ta sa, shi ya sa ya ɗan yamutsa fuska. Yana shirin magana ta katse shi. Barka da huta sarki na Barka dai Umaima, yau an tuno da mu? Ta saki murmushi na jin daɗin kalamansa. Ranka shi daɗe, a baya ma gani ne tamkar ina takura maka tun da wannan larura ta same ni umaima ta faɗi cike da kisa ba mu kyamace ku ba umaima muna dai ta fafutukan nema muku magani ne yanzu haka akwai wasu magunguna har na mutum uku da muke jiransu daga yanki daban-daban sai da ya gyara zamansa sannan ya ci gaba kin yi sara akan gaba umaima dai yanzu nake shirin aikawa a kira mana ku ras gaban fulani umaima ya faɗi tana ɗan fargaba abin da zai sanar da su Ina yaron nan Basiru, kusan mako guda ban ji hatsaniyarsa ba. Yarima ma yau kwana biyu kenan bai leƙo ni ba. Sarki Abdulaziz ya furta da ‘yar damuwa ɗauke a fuskarsa. Ranka shi daɗe yanzu haka daga wurin Yarima nake, maganarsa ce ma ta kawo ne. Shi kuma Basiru ka san shi da na kufurci, dai ya leƙo sashe na. Fulani Umaima ta yi magana tana ɗan sosa kai. Kafe ta yi da kallo yana son fahimtar wani abu daga gare ta. Bawa sammani ya kwalawa kira Cikin ladabi ya sa bakin ƙofa ya amsa, ya tsaya yana jiran umarnin takawa. Sarki Abdulaziz ya bashi umarnin ya sanar da jakadiya ta haɗo masa kan iyalansa gaba ɗaya har Abubakar yana son tattaunawa da su. Ranka shi daɗe, me haɗin tattaunawa da za ka yi da musakin yaron nan Abubakar? Yaron da, da, shi da babu duka ɗaya? Dakata Umaima, ba ma son shashancin banza da wofi. Yadda ya Yarima yake a wurinmu, haka muke jin Abubakar. Ke kin san ba dan Allah ya halicce shi da wannan tawayar ba, da yanzu haka shine yarima mai jiran gado. Idan muka sake jin makamancin wannan shashancin daga bakin ku, to ranku zai mummunan ɓaci. Fulani Umaima ta yi shiru tana mamakin kalaman da Sarki Abdulaziz ya gasa mata. Lallai kura ta yi lafiya. Fulani Umaima ta furta a zuciyarta. Bakin ciki ya mamaye ta da ta tuna yadda takawa ya haɗe matsayin Abubakar da Yarima Musin. Hmm. ai tukunna ma umaima ki jira dai dalilin tarawa taku ki jira abin da zai biyo baya to mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari eh gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh labarin duniya baya